Hey, I'm Serena, and I'm on a mission. I know that everybody's got a superpower. You've just got to work it like I work tennis. I also know that we can use our superpowers to help each other out. Now, we've got an urgent mission to complete by 2030, and we really need your help. We've got to fight inequality. We've got to end poverty, and we've got to respect our planet. Watch this film and find out how to work your powers to complete the mission. Thank you. Gafara, ina gaisuwa, kuna da minti ɗaya? Wannan na da muhimmanci, muna buƙatar taimakonku. Ku yi tunani, kuna tafiya a cikin sararin sama. Kana neman rayuwa mai hikima? Na gan tauraro miliyan wadda ba su da rayuwa a cikinsu sai ka inga ganin taurari kala-kala har sun kai miliyan ba tare da rayuwa a cikinta ba. sannan kuma kun gan duniya kan kanin tsibiri daga sarari kila ba rayuwa a sarari amma a duniya akwai su a nan kasa a cikin ruwa a cikin iska ga itatuwa kwari tsuntsaye kifi da kowane irin abubuwa masu rai wasu da kyau wasu kuma gaskiya ba a faɗinta kuma ga mutane har biliyan kamar kudani. muna nan kamar sauran rayuka a duniya mun fara daga kankananan saba kuma tare da yanayi mai dacewa muka yi girma har mun ballaga don yin haka dukanmu muna bukatar abubuwa masu muhimmar kamar bamun bukatar wayoyinmu malamai da facebook amma ruwa mai tsafta, iska mai tsafta da abinci mai kyau. In ba tare da waɗannan ba, ba za mu sami dogon rai ba. Wannan bai shafi yadda mu suna da wayo ba. Labarin farin ciki ita ce duniya tana da abubuwa domin dukkanmu. Mummunan labarin shi ne. muna da wasu matsaloli a hanyar mu. Na farko shine yadda yanayin mu ke canjawa. Yanayin ruwan mu a duniya yanzu suna lalatar da abubuwan da muke bukata. murayu man fetur da muke kona suna girgiza yanayi da iskan gas da yake hana mu numfashi ruwan sha mai tsafta na karewa a kulayomi kuma wasu daga cikin su an lalatar akan abubuwan da ba shi da amfani dukan wayannan na canza yanayi Matsala ta biyu shine rashin daidaitowa. Wasu mutane a duniya suna da abubuwa da yawa yadda abin da suke bukata. Wasu kuma suna wahala. Wayannan Ba daidai ba, miliyan mutane ba su iya samun maganin kiwon lafiya wanda zai kiyaye su daga rashin lafiya, kuma warkar da su idan sun yi rashin lafiya. A wasu wurare, yara suna kuka domin an sa su dole su je makaranta. Wasu wuri kuma yara miliyan ba su da zarafin zuwan makaranta. Wannan daidai ne, mu ne ke kawo wannan damuwoyi. To, za mu iya gyara su idan muka haɗa kai mun yi aiki tare. Duka rayuka suna da babban iko sun saye na iya shawagi amma ba za mu iya karnuka suna iya sunsuna abubuwa amma mu ba za mu iya ba kar ku damu wannan ba matsala ba itatuwa suna shan iskan gas wanda ba za mu iya numfashi da shi ba amma iskan da suke fitarwa shine muke numfashi da shi yan adam suna da ikon da wasu halittu ba su da kan mutane yana cike da ra'ayoyi wanda suke samu gyaran abubuwa mai ban mamaki ai Da wannan iko muna canza duniya a kulayomi. To, za mu iya yin ta kuma. Bisharan shi ne muna da shiri. Shirin da zai iya samun nasara tare da taimakonku. Akwai wata kungiya a duniya wanda ke wakilce mutane a kasashe 193. Gurbinsu shine su ga mutane na zaman lafiya da kuma aiki tare majalisar ɗinkin duniya. sun sanar da kuradan raya kasa masu ɗorewa waɗannan su ne manufofi goma sha bakwai da ke sare duniya kara mata kyau kuma mafi dacewa ga kowa da kowa dole ne mu ci waɗannan buri a 2030 2030 ba ta da nisa don haka muna bukatar mu fara a yanzu. Fara ranar ka da shelan wannan manufofi domin haka ku san abin da suke faɗi, kuma ku gaya wa kowa da kowa. ku gaya masu su gaya ma wani. Sai ka duba ko akwai abin da za ka iya yi don taimako. Idan mu lalatar abinci, ruwa ko wutan lantarki wanda zai iya taimakawa a tsare duniya. Idan dukkan mu mun goye bayan wanda ake tilasta masu, kuma mun girmama yancin kowane ɗan adam. Ai, zai kawo bambanci sosai akwai buri goma sha bakwai a cikin duka saboda haka akwai hanyoyi daban-daban wanda za ka iya taimakawa muna bukatar wasu saɓoɓi na yin abubuwa hmm. a ce ba bambanci tsakanin yariya ko yaro za ka ji daɗi ai ba zai shafi abokanka da kuma wuraren da kake tafiya ba idan muka sami saɓoɓin hanyoyin tsaftace ruwa fa don za mu iya juya duka mu zuwa kayan aiki me kuma kuke tunani za mu iya dukkanmu muna rayuwa a duniya kuma muna bukatar duniya ta rayu muna da al'adu daban-daban amma muna da duniya ɗaya kawai idan muka kula da shi mun kula da junanmu da kuma mun raba abin da muke da shi da wanda ba su da shi to duk abin da muke bukata suna tare da mu がいって